masifar da baki za mutane da wannan dan akwai naki bajiya kai yaro ka daure ka kwance mata tsantan kiyarta kuma samu lafiya masara za a cikin gidan amma ba wani to kake ka daure ka rage gini da ta saki yar dan akuyan nan jiya ba irin kewayen da ba ga nan ba kowa sai da kai masa barna shikenan sai a bar abu ya lalace to kuma mu shikenan a cikin gidan nan mu ne ba za mu samu kwance hankali ba a cikin gidan nan hmm? shafa ka ji kai kai in ka zo ka zauna lafiya ka zo ka aurar da ita mana fa idan ma ta audu yayin da bawa ya mutu ni kake cewa in shafa in ji eh. in shafa in ji ka aurar da ita رب الساعة ليس المقبول فتا فتا با زغو بعد زغو كل زغو زغو wannan ba karatu alqur'ani kake ba kawai dai ka ka karanto karatun ka na jeji ne kana gaya mutane abin in karatu alqur'ani ne malam buba ba abin da koyar da mu ke ni kar ka fesa mu gwadan Allah wallahi ba ka da mutunci ka zo ka saka mata a bata ka zo ka saka mata na gaya maka ba ki ba za ta zo ba dauko ta zo ya ta zo ita raina shi take maka ni eh? da a ah, za ta nan ni ka ce ka je ka je ka kwance mata daga yau ba ruwana duk da ta kara jawo ba abin da ya min zafi ka bala ba zan kwance ba ungo ka je ka kwance mata mu je ka ce sa sa sa Baba zo, zo baba. Eh, yaro. Dan Allah ai wa yarinyar Dan Allah. yaro kenan yarinyar nan ka san halinta duk garin nan babu wanda bata ware fi ba sannan wa kake gani zai ɗauki kurna a matsayin matarsa saboda Allah ba lokacin da ka auri mamun mai laki kuma <laughs> yaro ne kai takarai wai ke har yanzu biki rabu da mara nan bane ye a'a to ba ku siyo min magani ba ya za a yi mura ta banni ah to kuma dumbu da ba gani nake ba mu mu yanzu yaushe zan ba sai da ban mu ballantana mu masu siye da siyarwa sai mun siyar muke samu a ah, kai dai baki da ne bayewa kawai amma yanzu akwai abin da yake cin kasuwa duniya irin goro da sigari a'a eh mana in banda karuwa wake sai da taba da sigari sigari da goro a gidansu ai sai wanda ya karuwanci ni na in gidan su bulluwani ce na wai to kai da kake magana nawa muka siyo abin nawa aka samu riba kai kwada fashi ma ya nuna maka samun kuɗi ka ji ka Ah, a ka ci dan fashi da makami dan fashi da makami da yake tsara hanya ko da gidan mutane ya fusga dole a bashi ko kuma a bashi ta karfi yaji ko ko bindiga in nuna a bashi dan bakin bindiga ma a bashi a a to me maraban ka da dan fashin shi bakin bindiga zai nuna a bashi kuɗi kai ko idan ka so mai tsikaro bakin ka ko ba dan Allah ba mutum sai ya baka zaka ce ni ina sai da sai a'a yau ne nake dan ayi Qur'ani da hadisi a bani kuɗi na kuma ni ina hada ni da kada kaina dan fashi da makami Ah, in dai wannan soki buris din da kake yi ba shine wa'azi kake tsoratar da mutane suke ɗaukar kuɗi su baka to Allah ya tar da wannan wa'azin naka. Eh, aiki da ma na sani kan kuɗi. Jamila! Ka ce me? Ka ce me? Shege ka fasa ni ka kai yawa. Ka ce me ne? Eh, ga ni na zo ka ce me ne? Ki ce akan nawa? A be? Eh. Wai ne? Ba ka ji abin da yake ce min ne? me isa ba ki da kunya ne ungwana tushe baki ne eh ka ba tushe baki yanda ka gama da ni ke na san akan kuɗi da uban kowa ma sai ki kwafsa ki kwarai kuwa ko da da ubana ne zato dan caca ura to rasai rasa kunya ɓeran tanka wato ni kika raina ni ne marainin wanki ko ya ya jaka uba <laughs> ai to gani nayi baba ai sana'a kace shi can wani abu ne ai ba ai abu kuɗi ne aka jaka uba kin ji ko ai dan ca taɓa rawo ne ko bai taɓa sata ba eh, almajiri kuma dan fince ne ko so nawa mu ina gurin da muke zama ana kama almajirai sun yanka aljihu a'a ni ma ba shata ne ni jina faɗa faɗin haka ne ma a waka guda nawa ake kama ba kai shata ka ji na faɗi ni ku ne ki faɗi kin ji abin da ƴaƴan naki suke yi ko ƴaƴan ne wallahi ki rika ja musu kunni ki rike musu faɗa wayo Allah na kai ba za ka yi musu ba ni ce zan yi musu ba kai ne namiji ba in ba yi musu ba zai musu amma ai kullun sun ba suna tare da ke ba da ke zike ba a gida kuma in ban da abin ka ba ba ai dan an ce maka dan caca ai a san mutum akan cinikinsa. sa in ya bari san ya daina adala <laughs> kin ji ko ina ruwan wulakin dis cin danko har da suka za ku shi fa shi sai isaro magana saboda ba kunya to bai ganin komai ba kunya ike ji ba ah, ah. sai isaro magana ya faɗe ta yadda yake so bai jin kunya kowa a'a to ba da shi kake ba da ni kake so kake ka zage ni ka bige da shi malam amma dai ba da shi kake ba. a ke yi Allah to makanta take ta tagara na. A shi ne to ai ni ma an faɗa maka. Ai ba wai mu muka ɗaura a kanmu ba tunda ba da shi aka aihe mu ba. To ai zuwa yayi ya same ni. Ke fa garara ce kai kar ma kirin tan makanta wallahi. Garara ce ke ba makauniya. To kuma yaron nan ma ƙarya yayi kai iro. Ƙarya kai ne? Ai ai a garin nan kaf idan ka samu yaro komai kankantan shi kace masa kai ni gidan jatau dan caca hannan gidan yaro zai zo ya kawo ka. a ko idan mai na aljanna yaro nemi mai idan ka anan aljanna ta mai rabo ce baba kenan baba kenan wannan rashin wannan rashin wannan rashin gani na kenan da rakula Alewa. Eh, zubulu. Kana lafiya? Sumul sumul lau. don ba su taba abi ba ko ta karbe ta kawo irin tamun ce ta da irin ta ta dahu gaskiya ne ne alewa ina jin ka in ban da babu hasada babu hasada a garin nan a ce bai bikin masu maganin gargajiya hmm. a ce ko sunana bai fito ba hmm? duk a cikin wayanda aka aka aka aka dora a maganin gargajiyar nan waye kai ne sanin maganin gargajiya gaskiya ne hmm? a ƙasan nan in baka manta ba ta ka zubar da zakin in baka manta ba har ƙasar indiya na je na san sirrin itatuwa subulu indiyan masu fim ni da su billuwa <coughs> tun da jajayen samu Allah ya kai mu gare ta ka ce ka ga amita baccam ah. <laughs> bayya kenan <coughs> amita bacca eh. bacci ne iki raba mu da shi bacci eh. lokacin da zan taho haba ni kaina na ji tausayin ta ce ike bayya bayya zan da ki bata ya kuji na shi bayya ce ya ya na ya ya na za ka tafi ka bani ne a wannan kasa ta indiya zan yi ce kuci tun fasa aye lumus kuraye ashe kuci kuci hotahi me ike faruwa ifahe da kuka ya tsage da ihu kuka kuka wiwi to ai na ga ku ko afin baya kuka to ni ko sai da imini kuka kuka ya kama kafa ta kasa suna rike wata kafa a tsuguna ce ike bayya kuchu kuchu hota tahi dan da hi ba tahi ne hi nahi nahi na ce nahi din ma'ana kakka tafi ka bari kace masa da ola ai da ka sani da kun to tare da shi ƙarya kake tunanin da yi ko kana gargata ne so ai magana taka ce ta zama haka haka haka haka ka ƙare min bayani watakila sai in fi fahimtar ka india ka san he Mhm. ka san nuwa dilhe ah, na dai jin labarin ta to nuwa dilhe dan buka fara sauka Allah sai da dai tiyata 63 a Cabbi ka ce kai yawo ka ga mijin su jadu na gare su kinko mai zigare su fitan na gare su kabadi kabadi duk ka gansu to ita kabadi kabadi din eh sai da muka soyayya da ita Allah ya yi ba za mu aure ba uh-uh. To da ya zaka da wacce kuka tafi? Idan na ce zan baka labarin nan. Eh. Na gaya ma sai an kwana. Da isa kota Subhanallah. Gurma! Gurma! Gurma! Wannan ai wulakanci ne. Kai dan bala haka yi. Bala'i ya afku. Ita ga ta dutse ba ji za ta ba akuya ta ya fada. Ke dan mutanen garin sai ga uku yau. Da haƙi da haƙi. Kai da kake yi. An lalata kayan shiga. kuma kana ta kuma kai Allah ka fara ta kai ana ta kai waye ke ta kaya ana ga yaki waye ke ga kura ba shi ne ya ce ɗauke ɗauke mahamman sau jikinka an bani cinka ga caca to sai ku yi wani murna ya'ya tun da ya ce bai Subulwa! Subulwa! wai ki har yanzu baki fito baki gama abin da ke wai ki ko doyin bayin nan bai dama ki saboda nabi wannan ko fata jikin ki zaki sauya ai ya isa a ki zo ki fata cikin gidan nan mantawa ne ban shiga da buta ba buta kuma eh shiga da buta ba kin ga buta nan ga ta nan hannunki na gu da daga hannunki na gu Idan da abinci saboda Allah ne mutum ya shiga bayi ba buta. Yesu Allah. kuna mutunta shi bai wallahi mantawa ne To sai ku yi wani murna ɗaɗa. Inda ya ce I got stinky. mata me haka malam ba da nan wanda in kaya sun kawai ake biya nan Wannan wani irin rashin mutunci ne haka? Me abu rashin mutunci a cikin wannan magana? Me rashin mutunci? To yanzu da ka kaɗe ni fa. A'a ni in na kaɗe ki abu ɗaya ne. Na san dai dole zani zai yage ko riga ta yage. Sai ki bani ɗinki ki biya ni. To me haɗi na da kai? Har da zan baka kaya na ka ɗinke mu. Me haɗi na da kai? Ya haƙuri ban gabatar da kaina bane. Ni tela ne. Me ɗinke riguna da zannuwa. Da duk wani kaya da kika sani ya gaggi ai ba kaya na. Kin ga tela? Kin ga alama? Yanzu abin da nake so da ke in kina da yagaggun kaya ko a gida ko a nan hanya ba na in ɗinki ki biya ni. to Allah ya sawake Allah ya kiyaye ai ko garin nan an rasa mai dinki ni ba zan dauki kayana in baka ka dinke mun ba mara mutunci kawai <laughs> to to rashin mutunci da kike ganin ni da ma an gama raba shi aka haife babana ne ya karba shi ma bai rike bai watsan muka zo muka fatali da rashin mutunci gidan mu duk ba mu da mutunci aikin mu shine kawai a bamu mu dinki amma a biya mu na san gyatumi ko gyatuma ba za su rasa zani ya gage ba dai a wannan mara da ake ciki Dena girman kan zo ki hau nan ko in dawo da kayana nan gaba ki hau kariya kai ki ki ba mu dinki kai mari yaya Allah zai rufa miki asiri kitsa kina kulle wannan mutum ba fa kula shi ne ba haka kawai ina tafiya ta yazo ya sha gabana da keke to shikenan ba laifin tosule ne laifin batir ne da kin san ko dan gidan waye da ba ki kina kula shi ba dan gidan su bulli ne mhm. ai kuwa dama an ce harbi ga ɗan jaki gado ne kwarai kuwa ai bari ba za ta gudu in ce ba uba na bane in ban gaje shi ba zan ki ma ki gaji ubanki ba ya mari ita ki. Allah na shirye shi a kin tsohon maka da shi kika tsohon waje daya da biyu kan wasan an jira duka an kace ba laifin coci na bayan rufin batiri kace ba laifin coci laifin batiri kace ba laifin coci da an da Allah ba faɗa biyanin kawai ɗinki wallahi gwandan ji biyanin ɗinki wallahi gwandan ji haka ai kasar zan ba farilla zan ba ai dai wani tela ne zai ɗinke ba komai gida ya zo in ba a je a samu kuɗi ba a samu kuɗin zare to ka ce ma sana'a sana'a da dalili da gati maka sana'a mu ɗaya maka zauna kan min iskanci ke kuma ki je ki tambayi mahaifinki ki ji asalinsa duk garin na shi yake saukan mangwaro shi sai ya baki da tallan mangwaro sunansa mai karfin gijigar mangwaro ba a saka makata in zai yi saukan mangwaro haka yake hawa kiririf ina karfan lau ganin gaba kowa ya zauna a nan inda yake kowa ya zauna inda ya kamata madalla ah. to abin da nake so da ku wa'azi zan muku amma kafin nan bari mu wake tuwo da shinkafa mm. alaba mu tuwo ko gaya ne alaba mu tuwo ko gaya ne taliya sarkin daɗi taliya sarkin daɗi alaba mu tuwo ko gaya ne alaba mu tuwo ko gaya ne taliya sarkin daɗi taliya sarkin daɗi to abin da nake so da ku mm. duk inda aka ce yaren kirki ne wannan. Idan uwarsa ko ubansa ya aike shi to ije cikin farin ciki da walwala da jin daɗi. Ƙwarai kuwa. In kaki in aka ce babanka ya kira ku ko uwarka ta kira ka kwarai kuwa kwarai saboda ka kada yaro ya zama baya zuwa makaranta za a aike shi ya fushi kun ba kun bayyana aiki eh, a dinga zama yawa wai wannan ne tanimu ne tanimu mm. dan gidan rabi mai gida eh dan gidan rabi mai gida gina ake ka je bugu ai ba sa ji ne ai ba sa ji wai wannan Musa ne wani a sadiku ne ah, ai naji kan eh haka ne sadiku ne ne baya aski je ina wa'azi baka baka sallar asar ba eh? ina wani wani eh, yushau ne wannan yushau ne naji naji shi eh, naji shi an ce a zo a zo a zo wa'azi ka ba ka zo wajen wa'azi ba ko shi ma baya wannan baya ji wannan gamba ne wannan kallon barkina sarkin daɗi. Gogaya ne. Gogaya ne. Yawwa. In tafi mana. Amma mu dai ba za ka daɗe ba ko? Eh to wannan ne ban sani ba. Ban san dai yanayin yadda aikin zai kama ba amma idan dai na je duk ma yanda ake ciki za ki gani to ni gaskiya in za a dawo a kan da tsaraba ga ke dai wallahi tallahi kwaɗayin ki ya muke wa ke kullum abin daɗi abin daɗi to duk garin nan wa ake abu mai daɗi in ban da kai to dan garin nan yana so shi ni abin da zan gaya miki wallahi tallahi ki rinka bi a hankali wataran wataran wannan abun daɗin kai je kai ke cikin wani hali wallahi wallahi duk garin nan ba wani bai ya san abun daɗi assalamu alaikum ina jin ma ga barau din a dai ba to ala lafiya Allah ya sa sai yanzu kai kuwa tunda ai ka san dai ba haka muka da kai ba ko dan Allah ka yi haƙuri abokina wallahi na biya ta wani waje ne na kai sako to amma shi kenan sai ka banni kuma ina ta jira fi sabilin layi abokina wannan ba hoyala ba ce a gidan bulluwa ta ce mana idan ba goyila ba a garin nan waye zai zo na matan nan su daji ai so su kai ni ko wallahi sai na latsa ta wa za ka latsa ita bismillah amma ka san dai cewa a garin nan ba sa ganin kowa da gashi musamman ma wannan yarinya me sigari me sigari Sigari za a bani. Baka ni kuɗi. Za a hana ki kuɗi ne? Ah, wannan matsala ka ce kai ba ni kuɗi in baka sigari. Ke ba a gidan subulluwa ba ce? Tambaya kake kuma ba sani. Ita ce. Ya kuma naga kina sayar da sigari. A'a, matsala ta ce ina ruwan kamala. Wannan kwalliya fa. <laughs> Dama ne kwalliya? Gaskiya ne, masu magana sun yi magana. Barewa ba ta gudu dan ta yi rarrafi. Ah, dakata fa malam ni nan da ka ganni nan bakin magana ce idan ka faɗo ɗaya ni dubu zan faɗo maka kiyaye ni bana so idan siyan sigara zaka yi ka siya idan ba za ka siya ba ka bani waje in wuce kin gaje ki umma ta gaida Aisha umma ta gaida Aisha Allah sarki ashe dai ba a manta da sunan kakus kakattawa to sai aka yi kakattawa ne haka wallahi da ka taba ni da yau ka gane ba ka da wayo dan Allah bai da ba sunan kaka Aisha umma kakata da Aisha Aisha Aisha Aisha Aisha Aisha dama na aika a kira ka ne gobe juma'a ina son ka sanar cewa kan na ƙara kuɗin haraji da goben Allah gaskiya ah, ran kai daɗe ni ina ganin ba maganar ƙara haraji ya dace a fara yi ba a yanzu akwai mutanen da ya dace a daidaita mu sahu a garin nan saboda sun addabi mutane ana ji ana gani kuma an rasa yadda za a yi da su kamar suwa a nan garin wato misali ranka daɗe kamar su bulli kaga yana yawo a garin nan yana ta sayar da magungunan gargajiya ba tare da ina da ilimin komai a kansu ba haka hakan yana cutar da marasa lafiya maimakon a ce sun samu lafiya sannan kuma akwai huwaila yar gidan su bulliya tana yawo a garin nan gandan gandan da ita tana sayar da sigari maimakon ta fitar da mijin aure. ga kuma haladu yalla bai dan gidan su yana so ya ɓata mana shigar mu ta al'ada mai mutunci ya kawo wata al'ada mara asali sannan ranka ga kuma kurma yar gidan su bille idan shahincin ya motsa sai ta tabin ɗan taure za ta kama saboda son haddasa fitina ya tashi hankali a garin na labai ka duba yadda iro dan gidan su bulwa yadda yake tsorata mutane da wa'azin ƙarya yana bara dan suna bayi sadaka gaja ta mijin su bulwa shi ma ya kashe zuciyarsa baya aikin fari bare na baɗi sai dai tara mutane a garin nan ai ta caca yana kirkiran ƙarya yana danganta shi da addini ya kamata a ɗauki mataki akan haka ko ba haka bane Allah ya taimake ka haka ne kai daidai gaskiya ba shi kai ma ka san wasu ai na karasa ne domin ka san na san Allah ya taimake ka amma kuma ba wannan ne a gabana ba mataki kawai zan dauka shine akan wanda ya ki biyan kuɗin haraji sabo da na dora za a biya wannan haka yake fa idan mutum ba zai iya biyan kuɗin haraji da za a ƙara ba ya bar maka ƙauyenka gaskiya ne to amma ranka ya dade. ga wuta ta doso mu maimakon a kashe ta sai kuma a bata ta mamaye mu liman bangaren fa da ya ya gaya maka ba ba shawara ba ce umarni ya baka kawai ka sanar da mutane haku haka umarni nawa cikawa daga gare ka da haka zan cewa ya kawai nan ga yadda ga yadda garin nan ke ciki. Jara! gyara kin da kyau alheri gyara da kyau alheri gyara kin da matata yarinya alƙali. na gaishe ki kai kuma in kali mahaukaci mata ta na gaishe ka kana yi kuka tashi kira Allah Allah dan Allah na kwata dari Allah Allah kau na kwata dari darin nan za ta sai min alala guda bakwai don Allah kaki tashi wanka mm. wai don Allah mm. me ya faru ne har yanzu ba ka haɗu wannan to banda abunka ka san su bulluwa ufa ya zo girma ya cin mata saboda haka eh girma ya cin mata saboda haka me yasa baka san saki ne dai a a wane ne kaban shege tiya azabar kati kai wallahi tallahi ga ga wannan ga wannan wannan wannan wannan yar ta kamar mutuncin nan wallahi yanzu za ta zo ta matsa mutane ne da sana'a ta zaka ce ba ta mara mutunci taɓa rawo ne ko bai taɓa sata ba ya sa katifa ta. Allah. A'a, salamu alaikum. Au, na tuna fa ba ma in caca sallama. Tunda ba za ku amsa ba ga gura ga su gabi. a ƙara gaba ba za mu siya ba jitan dara kuɗina to inda da akwai kyama tambaya ai tun da ke jin shiru babu jitan dara fa ba na son irin wannan abun fa kaga ka zauna da babana kuna cika yi zaton zan daga ma kafa wallahi ba ni da kyau ba ni da mutunci ba na son irin wannan abun fa waila kowa sanin baki da mutunci barewa ai ba ta gudu ba dan tayar da ni amma abin da nake so da ke ki dan kewaya mu ma gashi mun fito bakin sana'a abinda Allah ya kawo sai a baki kai kokari ka bai wa yarinya kudinta sana'a take wallahi tallahi na rantse idan na je na dawo baka tana da mun kuɗi na ba na rantse da girman Allah zan ma rashin mutuncin da ba za ka gane da ko wani cece ni na rantse da girman Allah ji tandara na gaya ma ya hakuri zai nema maki kuɗin ki dan Allah ka dan Allah ka kokari ji tandara dan Allah ka kokari ka samu kuɗin ka kaji aha an sha da je mu je mu je aha amma dai Allah wadaran wannan tafiya jatau jatau magana ta fi sabilillahi ta gaskiya ya kamata ka tsawatar wa wannan yar taka ya za a ce dan Allah yarinya ta fara wuce gona da iri kana ji kana gani zai kau yarinya tana mutane rashin to in ban da ma dai rashin hankali da rashin tunani yarinya dai kamar wannan muna zaune da mahaifinki muna muna sana'a hmm? amma yarinya ki zo ki tsaya tsayin daka akan mu ki ci mutuncin mu uba ba zai iya cewa komai ba ayo ma banda ma dai ita duniya da ta yi mana gwatsan kyanwa yaya za a ce yarinya su bali yara irin waɗannan masu zubin kamar ka juya dan wake dan alala a gwangwani a ce ba su da mafaɗi kenan sai su ta abin da suka ga dama saboda Allah da Annabi kana gani kai ku dakata wai a cikin nan kaf a cikin mu nan kaf wannan kare ne babara ba eh durwa kai ji tandara da kake ta wannan babatu ina yaka take na'am ba sai da yaka ta cikin shege ta haife maka ba sannan ta kama ta ta kama hanya ta shiga ta shiga bariki mun san abin da ta kasa a bariki gara ni wannan gora ne da sigari gashi nan neman haƙin kan na kanta take ita ta taka yanzu mun san abin da take kasawa a bariki jatau an san me ta kasa ba daki ta kama ba kai ba ka san na ce ka san abin da ta kama daki ta kasa na sani na sani ka gaya mai ni ma na san abin da yarinya ta kasa gora gora ne da ta ba gashi nan kai ko ka daki ta ta kama ta kasa ka ta kasa bashi ta kasa bashi ko ko kai kai kai kai abin nan a wannan zamanin dan waye hana fulani zaman lafiya sai namiji sai cikakken namiji danka ba ba za ta shanu ke yi ba shekara nawa ake aka yanke masa a jarin na ce shekara nawa ba fulani suka suka hana sakat ba aka yanke mishi shekara goma babban danka namiji namiji shi ɗayan yana ina yanzu ba yana barki na daudu ba kai kai akwai bakin ciki a abin nan hmm. dafa abinci wajen namiji ba laifi ba ne ba za a zo ana cewa ɗana don yana dafa abinci ya zama ɗan daudu ba wannan abincin kaɗai abincin kaɗai ke dafa a tsine mai ƙarya abincin kaɗai ke dafa a eh. wai ba ka ganin yarinyar nan ne ah, ba ka ganin ta na ce wai to to to to ina ganin ta ya za in mata magana ya ba za ka mata magana ba yanzu ba ka ganin abin ta janyo mana ba ka san kurma ba ce a gidan su billiya to don kurma ce ba ba ka an karanta ta ba wallahi tallahi da na ji ciwo wallahi da sai sun ga rashin mutunci wallahi ah kai in an mata magana ta yaya za a yi ta ji sai kai mata alama sai kai mata alama da za ta ji daga da Allah ka daga mun kafar nan ka daga mun kafar nan ce ah! buga mutum buga anya buga Allah ma ya kiyaye buga kai ai Oh. Tăng Đông mà không bị đơn Đâu nào daidai gani ta haɗu masha kai hanya wannan za ta yi mun daidai kuwa ban sani ba ni ba ka riga ka biya ni kuɗi na ba ka gwada gani mana in ba taimaka ba ka kawo a sake yaga a ɗinke ka biya ni shine wannan ai zalunci ne banda kuɗin da na baka na farko gadon gidan ko baka sani ba ne kai ba gidajen ina ne ya ana kokarin a wayar da ku ne kuna kokarin ku tura kanku cikin dau wannan riga irin ta ake yayi abu mata a dinka musu riga ta fitar da su a dame musu jikin su maza a dinka musu riga ta fitar da su ta dame musu jikin su ya ina kokarin fitar da kai fili kana kokarin kamar riga ka dubu ne so kake dinka ma irin riga ta bin mai ne ni kadai daga irin gaduna kuma ban zo ne ku kai ne. to ni sai dai ka gyara mu me eh assalamu alaikum wannan ai shi ta ya zan iya sama wannan ya kai ca kai yi ma yawa a rage amma ko na ce ya min yawa ta za a yi ni ya shafa wannan ya san ba daidai ni ba ni na yi maka abin ne da na ganin maje gaba saboda yanzu wandan da ake yi kenan sunansa fensir fensir kenan abin fensir ka gani a jikina Fensir ka gani a jikina? Ko ban ga fensir a jikinka ba, ai ne maka abin da mutane suke. yi. Za ka gyara ko ba za ka gyara? Kai, wai kai kullun sai kai ta magana binni binni. Kullun kana zaune a ƙauye ba inda kake zuwa kullun sai ƙarar binni. Kai, kai, na fi ƙarfin ka kira na fi dai. A duniya ba inda ban kewaya ba. Yawon da ne baka yi saka yi shi wallahi. Duk gidan mahaifina a duk arewa shine mutumin da ya fara zuwa Indiya saboda ni. Awo, kai yanzu ko sunan mahaifin naka ma baka karawa? mahaifinka ne ko mahaifina na kin kara to ko sunansa ne na gaskiya na ce sabili malam ka jira ni da Allah ya muke ciki da kai wai me kake so maka ne barbushi wai baka ji abin da na faɗa maka na suka dinka min wanda to kai kurma ne ko kai kurma ne na ce maka fensir ne ko so kake goya ka amma ba dalla kurma ne ko ni makaho ne ko ya makaho ya lalaba jikina ya lalaba wannan wannan ya san ba daidai yake daga jikina ba kawai dai kai baka so ka waye ne amma ka fenti da zaka ringa kewaya gari yan mata suna ganin ka suna jin cewa sun ga saurayi ni tsatse ka zauna kana tafawan masifa to kawo wani kawo wani kudin a yaga a gyara maka shine in kana so in ba da wani kudin a sake rinka mun eh. kudin da na bayar na farko ba ni kuma aikin da ne ba kamin aikin da nake so kai ni fa baka yi sanin kudin to shikenan ina zuwa ni ba za ka bude mu ido bari in kara gwada kai ba wani mutum da ya sai bude ni ba na jin tsoron kowa wallahi duk girman mutum faɗa zan ba a da ya Oya <laughs> Allah! Dan Allah ka yi Dan Allah ya Za ka gyara ko ba za ka gyara ba? Za ka gyara ko ba za ka gyara ba? Zan ɗauke kan ɗauki kan. Ba ni kyakkyan. Ba ni kyakkyan. Ba ni kyakkyan. Ba ni kyakkyan. Zan gyara ba ni kyakkyan. bani kika wannan kiki bani kika zan kara kan kara da kikin zaka wallahi zan zaka yi wallahi zan yi a kula mun da keke na a kula mun da keke na na hawa ah, Allah gafarta malam Allah ya taimake ka na so na aika a kira mun kai to sai kuma gashi Allah ya sa na biyo ta nan ranka ya da ka aika yana na zo da gaggawa kuwa a ala malam da fatan ka san adadin almajirin da kake karantarwa ranka ya daɗe na san adadin almajirai na sakamakon kayan masarufi da yake haihawa tattalin arziki ya yi ƙar gwamnati ta ga yaya za ta yi ta fito da sabon tsari yadda za ta samu kuɗin shiga to duk almajirin da ke ka. ina buƙatar ka gaggauta sanar da ma'aifinsa zai fara biya wa ɗalibansa haraji a nan makarantar. Haraji? Ƙwarai kuwa. Haraji? Turan kai da ni na ga mu karantarwa muke wannan ba ta shafe mu ba. Kaga alaga ba ta malam. Kowane ɗalibi naka sai ya biya kuɗin gundumar da kwanan da yake yi a cikin gunduma ko garinsu ne. Ai gani na yi duk gundumomin ƙasan nan da garuruwan da suke kasan nan akwai malamai da almajirai da ake karantar da su amma ba sa biyan haraji da ka ta arama za ka ja da faɗan mai gari ne ni shawara nake bayarwa ba masu to alaga bata malam umarni aka baka ba shawara ake son shawara ka ake so ba alaga bata malam Allah ya taimaki mai gari a nan garin dan sarauta ne kuma gado ne ba ta kahai ba daga yau sai yau ka ƙara ina faɗa kana faɗa ba na magana biyu a nan garin gaskiya ne Tara Tara Tara Tara A ci gaba da To kai ba kai. sannu marka Allah ya sa ka fara ni sai kin yi haƙuri kuma kin yi juriya haka ciwo iki yanzu za ki ji duk duniya ba kamar wanda aka tsana sai ki to amma Allah na jarabta bayansa ta kowace hanya abin da nake so shine abin da kika ji ina gaya waɗanda suka kawo yan uwansu in sun samu wannan larura ta yau ya zo kanki sai kin yi haƙuri kuma kin zauna guri ɗaya idan kika ce za ki ringa wasa da kafan nan to za ki shekara azumi ko kuma ƙarshe za ki zama gurguwa kin ga ba za su haka ba sannan abu na biyu da nake so ki rike shi ne wannan larurar ce bai zame miki lasisin zama ba za ki ibada ba idan lokacin yin sallah ya yi ya zama dole ki sa a ɗaura miki alwala kina daga wannan lokacin ki kalli alkibla ki ki amma kar ki ce wannan ciwo ya zama lasisin ba za ki ibada ba shi kansa ciwon ibada ne kin fahimta ko Allah ya sa ka fara ne Allah ya baki lafiya bari in alwala tun da lokaci yayi sai a zo a ɗora miki alwala ko bismillah sallu idan latamari kanjas ta ce tai kai babu kodi ina a hankali na ka za ku hankali da wanda ku kututturai da wanda ku kututturai kai kaga daga gingin dawa da tirai na tsaya tsaya saurara saurara a daji muke wallahi ai nan daji ne bakin rai bakin fama wallahi sai ka ban kuɗi na shi ne kake mu wannan ihu ai ba kaga bari ga to shi kuɗin ka ko gaba da ku tattirai sake ni sake ni zuciya ta tana wani shi bulko da sake shi sake ni zuciya ta tana wani aba an tuba Allah tuba abu da dai dai coki dai an tsaye da Allah ya sake ko oh, wallahi kwandala ba zan baka what jitandara ina zuwa dan Allah kai wai gaban bulkoni me zaka je maka ne jitandara samu dan wani abin ka bashi mu zauna mu ci gaba da lalakati na lura so ike ya bata al'amarin nan jatau na akan wannan abin ba zan bada ko kwandala ba dole in coge in nemi kuɗi kai ka sani in huwaila ta zo na za ta zo karɓar kuɗinta in ba ta samu kuɗin nan ba ni ka san rigar mutunci za ta ya gamu. ya karɓi su ta da goro kai ba ubanta bane kai mata magana mana ta daga masa kafa idan ni ubanta ne sai a taushe mata hakkinta ayo kuma ya wannan ba ka ta sayar ba ya kuke ne bane ku kuri kuri ne ne ne ne kai kamar ya karkice a to ya baka da gaskiya wallahi <laughs> <laughs> bilkodi wallahi zan muku gangi eh, eh. wallahi zan sa muku gangi <laughs> zan sa muku gangi kaga eh? bilkodi bilkodi bari in ga muku na bilkodi na rantsa da Allah jatau eh jatau wallahi akan kana sha'awar kama mun wuya zan hau katan duro ah! in samu katan biredi in ci kai wallahi in kokko ka ko alalaka ne kuma billahi allazi ah, ah. la ilaha illa huwa katuwar bishiya zan samu hau da gwangwana yan alal guda ashirin an dinga zazzage su sabal sabal sabal suna zuba yana gama cinye sun ci kaniyar kawai kun san Allah eh, eh. hankalinku alƙalinku a yanzu ko bokiti kar ku saki kawai da kai ma irin tsohon mai gari ne ba za ka yadda ba amma ya za a yi kai da garinka a ce wai mutane su dinga baka kuɗi kaɗan zai biya barin ka shi daɗe kai ka kore shi kawai ya bambaka kasa ka kawai gaskiya ne eh. wanda ba zai biya bayar ba garin eh. ya nake ji kamar na biyu ni ce ah, ah, ah, na biyu wata sabon gani wai na biyu ya suka shi ne kwana biyu na nan to amma ladiyo an riga dai an riga an saba kuma dai sai shuru ba magana ba wani abun nan hmm? me ke faruwa ne na nan a aladiyo kwana biyu kin guje ni ba wani abu an riga an saba dai kuma me yake faruwa ne ne ne ba komai a'a ki daina cewa ba komai lalle akwai wani abu da yake faruwa a can ƙasa da ya dace ki gaya mu me yake faruwa ne mm. dama dai gani ne kamar an fara gane mu ban gane an fara gane mu ba su waye suka fara gane mu dama ran nan ne eh. ran nan ne Zo, mana. A ina za ki je ne? Dama zan shiga nan cikin gida ne ina ta aiko ni siyan kuka. Dama ina so in tambaye ki wata magana. shin me tsakanin ki da ira makaho ba komai mana ba gaskiya kike gaya mun ba ba wai ina son na binciken abin da yake tsakaninku da shi ba a'a shine domin in baki shawara kin ga ke ya ce wacce na sani musulma kuma wanda ake ganin iyayenki da mutunci a garin nan saboda ka ki kiyaye hulɗa da shi abin da ya sa na gaya miki haka shine kin ga shi lokacin aurensu ya wuce bai yi ba ke kuma a yanzu ya kamata a ce kin fitar da miji kin yi aure abin da ya sa na gaya miki haka shine idan wani abu ya faru wanda ba fatansa ake ba to ke za ki fi hijin kunya saboda haka ki kiyaye kin ji ko? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to in banda abin kiladiyo da ba sai ki zo ki gaya min abin da yake faruwa ba mu canja sabon takuni da ke a haɓaratu ani da ma tsoro na ji kar a gane mu a a a a ha baladiyo ai baki san kwakwalwata ba ne bar gani na makaho da sai mu canja takun da duk duniya ba wanda ya sai gane me muke yi a'a <laughs> yanzu abin da za a yi ladiyo kin sa wanda za a yi a'a sai ka faɗa yanzu na ce ladiyo ai kin san baba ta sabulluwa ko kin san sabulluwa dai ba gani take ba idan aka ce babu gilashin nan sabulluwa ba ta gani kwata-kwata kuma da daddare kin sani ajiye shi take yi to abin da za a yi idan dare ya yi ki dinga saɗaɗowa kina tahowa gida kurum Yaya? Kai? Gida kuma? Ya za mu yi da wannan masifaffiyar kanwar taka? Wai huwaila? Eh mana, duk garin nan kowa ya riga ya san masifaffiya ce. Ka, ka, habala Wannan yarinyar da mai ya ce wajen kuɗi, wannan wajen kuɗi kan yarinyar nan waye bai santa da nacin kuɗi ba, inda yake san jimina haka take. in dai zan ba wa waila kuɗi to ina tabbatar miki da kanta za ta dinga share miki hanya tana kamin ki har gida ki zo kawai to in dai ka san babu matsala to shikenan a ai ina biyo karki dinga wani zancen mm, waila waila akan kuɗi ita mahaifiyar ta mai ya taɓa ita bat Ana san babu matsala A babu. Ladiyo ladiyo kenan. ai ai ladiyo karke ji komai in dai kin yadda ana cewa da almuru ta yi ke kafa ta fara ɗaukewa sadado wuf ke faɗo cikin gida rike na an gode to yanzu ladidi in ban da tsiyaki kwana biyu da baki ji tsiran mudi ba ya ci gaji dole in ji rashin daɗi mana tunda ka saba siyo min a to kusan dawowa ai a dai daure a taimaka min na sabo miki sarƙan nan fa da kika ce in sabo miki fa kai dai ka yi haƙuri ba na son asirin mai tuni. ka san halin shi fa baya da yafiya da wannan jayayyar fa da muke yi fa da tuni komai fa ya tafi daidai ni dai na gaya maka ka yi haƙuri har wani lokacin ba ji take ba <laughs> abinci kuma ta kona ne. Abinci? Ina wajen kuna? Gashi. Ah, ah, ah, nan? Eh. Gashi nan ko kwata? Wannan kurma, wannan kurma. Kurman gina sun bulluwa ce ko? Eh. Kurman gina sun bulluwa ce ko? Eh. Ta ƙona ka? Kai, kai, kai, kai. Kurman gina sun bulluwa ce ta kona ko? Ai ne, kurman gina sun bulluwa. Kai ma kwaciya. Ina bacin? Gallan. To, yawwa. Shi ne nan? Eh. A'a. To, di Allah ya saba na nama a ciki. Akwai. Ina? har guda biyu ma. Hmm? Ya kuma kake ji kuma aike na fagaye. Madumu wa kai ba? mu a can. ni yarda ba wallahi ni ni abun je zama da bayan kasa wallahi zan cije ka ba wallahi Allah zan cije ka Kare ya ga wannan ka.